Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lafiya shi a baya kun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Masallaci ya fito duka kun ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau tarbiyya. Yesu zan su sauraro barkanmu da haduwa wannan safiya ta Asabar barkanmu da warhaka sannan kuma da fatan ana cikin koshin lafiya daga abari ya huce. Malama Daula barka dai. To barka ka dai Usman ina kwana. Lafiya lau ina fatan mun tashi cikin koshin lafiya. Alhamdulillah to da fatan kima kina lafiya. Lafiya. To bari mu barki ki fara da gaishe gaishe amma dai kin tawo da labari ko? A na zo mana da labarai. Yawwa ba ka ban ce masu sauraron mu ne suka aika mana da labarai har guda biyu. Yawwa to Kuma duka labaran Fulani ne amma gaskiya eh. ba zan faɗa guda bin gaba ɗaya ba eh, zan karanta guda ɗaya eh. sai na ƙara samun na bare bari tukuna sannan ai ɗaya kan fulani su ce kullum ina sokar su to shi kenan to to bismillah fara mana da gaishe gaishe to bari in fara da gaisuwa ta musamman akwai wani cikin masu sauraron mu jiya mm. Usman an tashi aiki kenan na ɗauka jaka zan wuce gida sai mm. wayar ofis ɗin mutum sai ta ringin shine da waya ta kaɗa sai Ibrahim Jarmai ya ansa sai ya mm. mika min waya to wani ne ya waya musamman mm. ya aika mana email maybe ba mu samu mun gani ba eh. sunan shi to saboda yana matukar bukatar a gaishe eh. shi a cikin wannan shiri namu eh. to musamman ya kira mu da haka mutane duk wanda yake bukatar ya aika gaisuwar shi ko mm. ta wayan mu ma za ku iya samun mu To sunan wannan mutumin Ahmad Dan Bauchi. Mm -hmm. To Malam Ahmad gaisuwa ta musamman gare ka zuwa wannan daga wannan filin namu na abari ya huce. Haka. Sai kuma yana mika saƙon gaisuwar shi zuwa ga Shehu Musa mm-hmm. Liman mm -hmm. Taila. Mm. Tare da Sakatare General Inuwa Gwate Gomau. Mm. So da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Eh to alhamdulillah Allah ya sa. Mm. Mm. To bari na garzaya dandalinmu na Facebook ko? Facebook domin mika eh. saƙon gaisar gaishen mu. To bismillah. To gaisuwa mu ta farko na abarin ya huce zuwa ga Abbas Yusuf tare da Jibrin Umar na Basa tare da kuma Najib Bammali. Mm. Gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Tasu Musa tare da Bashir Tsalha da kuma Aminu Tanimu. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Muhammad Malanta. Gaison fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Yusuf Kuyambana tare da Jafar Ahmad da kuma Awalu Mabo Awalu. tare da Mustapha Suleiman. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Uba da mm. Lawal Bala Azare. To sai takardar da ke hannuna ta ƙarshe ita ce zuwa ga Habu bulo. Sai kuma fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Yahaya Sodoro. Mm. Allah sa tuna faɗi wannan faɗin sunan daidai. To fata alherinmu na ƙarshe zuwa ga Nazib Abba tare da Sama'ila Muhammad. To Madalla Daula. To amma kafin in je cikin shirin akwai saƙon da wani masoyin wannan shiri kuma ɗaya daga cikin wanda muke ɗan tuntuɓa wani lokaci a Sudan wato Salman Alfarisi game da rasuwar matarsa da ya aiko da jajanta wa kansa da mu da muka yi wannan rashi tare da shi domin kuwa eh, rashin da aka yi masa duka ya shafi mu gaba ɗaya na rasuwar matarsa wanda ga sakon da ya bar mana. Hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al'umma yan uwa musulmi. Ina sanar da ku Salman Alfarisi daga nan ƙasar Sudan. A yanzu da misalin karfe takwas na maricanin ƙasar Sudan dinnan. wato yau lahadi 24 ga watan shida wato kasar 'yan mintuna kalilan allah ya karɓi rayuwar matata malama abir abdalla sale ta rasu anan cikin garin fashir da ke lardin darfur sakamakon wata doguwar rashin lafiyar ta kwashe tana yi ita malama abir abdalla sale dama ita ce amarya ta wadda aura kwata-kwata ma a hannuna watannin ta takwas kuma ita ce jerin mata na na uku da allah ya karɓi rayuwarsu suna hannuna da haka yan uwa da abokan arziki da masoya ku taya ni da addu'a rashin wannan baiwa Allah da na yi a ta tana amarya yar wata takwas da zuwa hannu na Allah ya karbi rayuwarta ni ne Salman al farisi daga nan kasar Sudan To Allah Ubangiji ya mata rahama Allah ya sa ta huta kuma Allah ya bashi haƙurin rashi ko kuma muna maka ta'aziyya ya zo Allah ya kyautata namu ƙarshen. Amin amin. To sannan kuma akwai saƙon taya murna na auren da ake ɗaurawa yanzu haka da na san ma ba zai rasa shafar ku ba. A <laughs> ah, sosai ku. <laughs> Ya wato muna mika <laughs> saƙon taya murna na aure da ake hidimarsa yanzu haka ta mm. Hauwa Indimi. da angonta. Angonta na ba? Yawo. Muhammad uh, Yar'adua. To Allah mm. Ubangiji ya sanya alheri ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. To amin ya rabbil mm. alamin. Yawwa da duk ma waɗanda suke aure Allah ya i da nufi kuma ya ba su ta gari da zaman lafiya mm. to sai kuma in shiga sakon gaishe-gaishe inda zan fara da baba sama'ila ɗan mutan dutsen ma mm. sai kuma rayanu musa lere a jihar kaduna sai kuma matsalaka shafin majalisar facebook na bari ya huce din wanda zan fara da gaisuwar habu jambulo sai kuma yahaya sorodo da kuma sama'ila muhammad sai abbati adamu giyaɗe da anas isa sali sai muhammad sanusi wagi da musa adamu sai yusuf sani sai anas isa sai kuma kabiru idris muhammad tare da aliyu liman zagga da kuma sha'aibu giyaɗe sai gasar fata alhina abar ya huce zuwa ga abubakar sadiq da ibrahim rabi'u da muhammad awal abubakar sai yusuf makarfi daga nan kuma sai mu tsallaka zuwa ga babson baba da sani biliya sai ibrahim shehu da kuma umar nura funtuwa sai gasar fatan alhina abar ya huce ce daga ƙarshe zuwa ga muhammad sahabi da hassan sulagarku da ibrahim suma'ila da nura jibrin sai kabiru ibrahim da kuma ishaka sikdiya sai bala ana amuza sai kuma baba ana kawu sai kuma abba abubakar rufe da aliyafi garba da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji. To amin. Daula jamu mu je mana. To mu Malam Usman. Ba a cin ya turan giwa, da ranta to sai dai kallo sarkin kalan mu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna diya yan kowa ne. Ba a cin ya turan giwa, da ranta sai dai kallo sarkin kalambo mai alfarma sarkin zane yana nan shi ba. sarkin musulmi mai dumbin daraja ah, ah. sarakuna iyayen kowa ne kare da kai bakwai sai kallo ya fure ce ba ya'ya kamar mutum tana nan daidai ko ya shiga yana nan daidai kare da kai bakwai ko da ɗani ka gane shi ka san aljanni zaki cikin awakai sanci. kura da akuya sai dai kallo da barbasa take ban taushi mai akuyar yana jin haushi ya labe da adda nan gefe yana jiran ta kai ya karta a gafara na ce ga circe ce wannan batun sana son baya girman sani kawai dan balla Ga jini kamar wata gabza akuya tana yi mai waige da ka sai dai ya tsere bara in waiwaya baya in duba rayuwar baya in binciko hirar wata gawa sarki tura fata kai bango ka saka ma'aloku zance kake sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gaisuwa ga babban sai karyar su kwai su kawo maraini sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yayi gaisuwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai ihu sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yayi gaisuwa ga babban sarki wanda in ya tashi kowa zai miƙe sarkin musulmi na sokoto mai ado mai da gaisuwa ga sahun giwa taken suwa na mai tsoron aiki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai mata mai makamai da gaisuwa ga babbar fada baban sarakuna 'ya'yan kirki sarkin sarkin musulmi nazar sarcin waka ne ya ce yi ma baiti sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yaji su dawe su masu ado sarkin garinmu mai can zamani a kanan damu mu dai garin tarko kowa shigo ka zai sha mamaki ga dutsen murhu sai an aje ka ne za a yi dori sasarin alkali dukkan mazan gari na tsoronka mai ado mai tsari dawi su ɗan gari na ƙaunarka sarkin damu mai martaba da alfarma mai wadiyarsa ne hidima ku dai sarakuna yau mun samu sarakuna iyayen kowa. Muna cikin baran sarki nasbi. Sarkin wakar da duk duniya duka an san shi. Mai kayan yakin da duk duniya ce tsoron shi. Mai girma shiga da kanka mai komai nera sarkin waka a duk duniya na gaishe ka muna ci tambaran sarki na an ba ku mota yara sarkin wakar da duk duniya daga an san shi mai kayan yakin da duk duniya ce tsoron shi gashe ku mai girma na jama'ar kana nan da manka. ka shiga da kanka mai komai nera ga mu sha mai sarkin waka a duk lafiya na su sannu ba wani islam an haɗa muku da ya san ba a ciko in an ka kuma ba a nan gaskiya ne in an danna baban islam sai ya ba wanda ya tsaya ma sai Allah balle mutum ya ce sai ya karka ma sai Allah balle mutum ya ce yau ya daina Allah ka kyautata karshen ƙarshen To daula kin ce kina da labari. Mm, Barkan mu da dawo. Ina da labari. To muna jinki. Ku gyara zama ku kasa kunnuwanku. Mm-hmm. <laughs> Labarin dan filla ne kamar yadda na ce dai. Mm-hmm. To wani dan fulani ne, mm-hmm. ba fulata ne. Mm, dan uwana. Dan uwanka. Mm. To sai ya zo yana tafiya sai ya zo bakin titi. Inda zai tsallaka titi. Titin mota. Titin mota. to ina jin kila dai bai tsaya ya lura ya kalla hagu da dama ba mm. da gaban shi kawai sai ya afka Ila ana ta maganar zuci mm. Mm. sai ya afka kan titi yana afkawa kan titin nan kuma sai mota ta kaɗe shi fujib mota ta banke shi eh. to da mota ta banke shi dan fulani sai ya sume eh. bai dai farfado ba eh. aka kai shi asibiti to yana asibiti kwance a gadon asibiti likitoci na kan shi haka ana mashi mm. aiki sai aka samu eh. cikin ikon Allah sai dan fulani ya farfado mm. mm. to yana samuwa sai ya bude idan shi yana bude idan shi mai zai gani sai ya ga likitoci biyu a tsaye a kan shi da fararen kaya to fa ya kalle su ya kalle su ya bude ido ya ƙara kallo eh. ya rufe ido ya ƙara bude ido sai ya ga likitoci suna nan dai da fararen kaya. sai suka ce mashi dan fulani me sunanka eh. ya kalle su ya kalle su ya ce to Ni dai a duniya mm. Isa ake kira na. Allahu. Amma kuma a yanzu. <laughs> Ya zo lahira kenan. Ya zo lahira. Ya ce amma a yanzu kuma sai abin da kuka ce. Eh, kurungus. <laughs> Kurungus. Wanda kan ya ɗauka mala'iku ne. A to ai san kin san in ka suma eh, ba ka sanin a ina To sai sunan da suka eh, raɗa ba shi kenan mala'iku. To wallahi Fulani na jinki suna bin ki bashin na bare bari. Ba ruwa na suna bin ki bashin na bare bari. Hali da yau eh. akwai guda ɗaya amma sai eh. mako mai zuwa idan Allah ya kai mu saboda karancin eh. lokaci ina kamun nan ma mun ƙara samun na bare bare duk sai a hada a mm, ƙara ina ma da na bare bare na bar ku ne in ga gudun ruwan ku mm, ba dai haka kuke mu gani ai <laughs> Allah ya kai mu mako mai zuwa to amin amin yanzu kan dole mu lallaba kuma mu tattara ina mu ina mu da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koyaushe kuma muna godiya sosai da jimirin sauraro aiko da sakonni da makamantansu da gaishe-gaishen to dole dole mu tattara tattara namu ina mu a nan sai wani makon ma juyo ko? To a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Muke cewa sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na a bari. Ya huce.